wato ya danganta da ita masarauta kowace masarauta akwai tacin da suke bawa kuma yana da wata nasaba a musamman mu a nan gumar kaga in kace ji to sarauta ce da daman daga gidan sarki take wanda yake ya shafi tsatsan sarki ma'ana ko dai mahaifinsa sarki ne ko kakansa sarki ne wanda in ka je kano ma za ka tara haka ne to amma wasu guraren su kuma tunda ita sarauta wani lokacin jujjuya take akan yi aro za a ga sarauta irin ta fulani a gurin bare-bari ta bare-bari a gurin fulani to ya danganta da masarautar da aka samu a particular amma kamar mu nan kamar yadda nake ma bayani shine cewa sarauta ce wanda yake wanda ya fito daga tsaron sarautar gidan sarki kuma su sarautu sun kakkasu ne kaga kamar nan mu mukan ce akwai sarauta da yake in ka ji sunan title din ba ka san abu ne da ya shafi bangaren mai martaba sarki ko wanda in ka ji title din su ya danganta da wajen ko wazira ne haka kamar yadda kai magana sarkin yaki su maga magayaki da su duk wannan kowa akwai nasa bangaren so in ka ji an ce ko sarkin dawaki ba wai a dan yana lura da dawakin ba ne a'a matsayi ne wanda yake shi kansa matsayin ma mataki mataki ne za a ga akwai wato in misali aka ce sarkin dawaki yanzu a nan muna da sarkin dawaki amma ba yana nufin wai a ko shi yake lura da dawakai na cikin gidan sarki ba ne akwai specifically mutane wanda yake yaran fara ko ce barori da bai da suke lura da irin wannan to amma wata martabawa ce wannan din a kirawo mutum da sarkin dawaki tafida da sauran makamantan abubuwa irin wannan hakan an ce sarkin yakin mai yiwa mahaifinsa ko kakansa ya sarki yaƙi amma ba da yana nufi ba yanzu an ci gaba babu zancen zuwa yaƙi balle a ce a'a ai ko sarki yaƙi zai wani aiki na function ɗin sarkin yaƙi so bisa al'ada mu a nan kamar yadda ka ji akwai take da ake cewa doka gida doka daji da sauransu normally sarauta ce wadda in aka bar wai ba a'a ana ba ta ita ga kowa ba bane kai a'a ana ba da ita ga mutumin da ake gani ko da wani abu ne ta so zai iya jajirce a kan cewa in na hani ne an hana an kuma na aiwatarwa ne a tabbatar da an aiwatar da wannan wannan ina ganin shine dan gajeren bayani da zama dangane da sarautar Thank you. to alayi halin wato ai duk abin da aka ce ana yin sayo da gobe za ka ke ganin 'yan gyara rake kuma za ka ke gyara su hakika sallah ta bana alhamdulahi sallah ta yi kyau dama dai na farko abin da ake gudu fitintunu allah cikin hukuncin sa babu wannan kuma kowacen da muka yi ko irin 'yan ƙananan sace-sace da sauransu allah ya kare mu wajen wannan kuma akwai addu'a da mai martaba kan sa a yi lafiya a kare lafiya wannan sallah ta yi armashi kuma abin da ya kara mata armashi saboda mun samu karin yan uwa hakimai wanda aka ba titir kuma za ga cewa cikin proceedings na hawan da aka yi za ga cewa akalla akwai hakimi daidai wajen da bakwai to kaga hikas wannan ci gaba ne tun ana hawa bai fi hakimai biyar ba tun da da a masarautar gumar ka ɗauke cikin gumar gari akwai gagara akwai mai gatari akwai sultan kakar akwai dan zomo wannan biyar ɗin su suka hayayyafa yanzu ake da masarautu har ahirin da ɗaya na masu ƙasa na hakimai masu ƙasa baya wannan kuma akwai 'yan majalisar sarki su kansu wannan 'yan majalisar sarki yanzu ina ganin muna da wajen mutum goma ya takwas ko ma sama da haka sa'an akwai masu tatars wasu sun sayafi gidan ne wasu ta wajen mahaifansu ko kakanninsu wasu kuma akwai sarautu wanda ake irin na alfarma in mutum ko wani ma'aikacin gwamnati ne ya taimaka wa masarauta ta wasu hanyoyi da sauransu to aka masa irin wannan titin din to kaga tun ana mutum biyar aka zo ake hawa jan mutum goma sha aka dawo a herin da wani abu za ka ci an tafi hamsin da wani abu kaga akwai ci gaba kuma ko mai kallo ne in da a cikin minti goma zai kare kallonsa kaga ma'ana yanzu ya riba an tafi wajen sai ya tafi wajen minti arba'in ma kenan to akwai ci gaba matuka. sarautar sarkin silke ita ce a turanci ake ce mata amu ta gibanci harkar yaƙi na masarauta wanda lokacin idan an fita yaƙi duk dakaru idan suka tafi a filin yaƙi hi sarkin sulke yana tare da sarki lokacin da dakaru aka ci su to sarkin shi zai kokari ya kare sarki lokacin da sarki kuma ko sarkin sulke a kashe shi to magana ta kare kuma a iya cin wannan masarauta da yaƙi to amma yanzu da ba yaƙi ainihin sarauta sai ake tunani ta bayi ce amma ba ta bayi ba ce domin kuwa sai wanda sarki ya aminta da shi shi yake bewa sarautar sulke. tafiya da ta yi tafiya tun da yanzu ba yaƙi sai harka ta ado sai sarautar sirke su ne suka zama kamar 'yan kwalliya na gaban mai martaba sarki a tarihin sallar gani an fara ne domin a nuna kayan yaƙi da yake masarautar gumel kuma ana bikinta ne domin murnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ga wanda yake bai santa ba tana ɗaya daga cikin babban biki wanda a najeriya da gari biyu ne yake akwai daura akwai gumel daga baya haɗeja su ma suka fara yin sallar gani ita dai yanzu tun da ba yaƙi sai ta zama sallah ce ta bikin murnar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da kuma ƙulla zumuntaka daga gurare daban yan uwa abokan arziki waɗanda ba su taɓa zuwa ba ma in suka ci labarin sallah gani za a zo daga kano daga nan kuma zumunci ya kullu ba ni da gunduma amma ai kamar yadda na yi ma bayani ita sarautar sulke sarauta ce ta wanda sarki ya aminta da shi to inda sarki yake tunda ina tunanin ba ka taɓa ganin hawa ba na tabbata yau za ka yi justifying da kanka cewa daga tawagar sarki sai tawagar sarkin sarki sai sauran hakimi ba ni da guduma ni hakimi ne na cikin gida

sarautar tafi da dai kamar yadda aka sani sarauta ce ta 'ya'yan sarki da inda ka ji an ce tafi da to ya fito daga tsatsan gidan sarauta ne musamman ma ɗan da sarki ya haifa ba ma a nan ba ko ma ka ji sarautar tafi da eh, tana da alaka ne da gidan sarauta kamar mu a nan gumel da yawanci wanda kaga an naɗa ta fida to ɗa ne ga mai martaba domin ba daga kaina aka fara ba kafin ni akwai wato kakanmu wanda ya haifi mahaifina kenan allah ya ji kansu da rahama shi ne mai martaba sarki muhammadu sani shi ya fara rike sarautar fida bayan shi akwai galadima wanda yake na yanzu wanda shi ma ɗa ne ga sarki na kota shi ma ya rike sarautar tafida matsayinsa na ɗan majalisar sarki sannan kuma ta zo har kaina in fact a tsarin jerin gano na sarautar tafida da ina gani ne na hudu a nan masarautar ta gumi kuma dukkaninsu 'ya'yan sarki ne suka yi ta kafin ta zo kaina da na jiya can baya kuma tashi gaskiya to amma kaɗan daga cikin wanda nake ganin sun fi ci min tuwa a ƙwarya kasan idan an ce mutum hakimi ne mai ƙasa da jama'a da yawa yana ma'amala da mutane kala-kala wanda wannan kasan al'adarsa kasan wato yadda za ka yi ma'amala da shi wani kuma baka san ya al'adarsa take ba ya ma'amalarsa take ba to abin da nake ganin a yanzu dai da idan babban kalubale a wajenmu ko a wajen mutanen da muke mu'amala da su musamman yana da alaka da fulani mafi akasarin fulani da suke zaune a ƙauye za ka ga wato su mutuwar aure a wajensu ba wani abu ne mai wahala musamman idan lokacin damuna ya yi aka yi noma to a lokacin nan aka je aka sai da amfanin gona aka samu kuɗi za ka ga an zo ana neman budurwa ko bazawara sai ka ga mace ɗaya filani goma sun je suna neman ta to a wannan zuwa wajen zawarcin da ake ko budurci za ka iya samu an yi faɗa an jiyata mutane lokacin har kisan kai ma ana yi so idan abu kuma ya zamana ya lalace ga baki ɗaya sai a dungumo a taho wajen hakimi to idan aka zo kai hakimi mai sulhu ne ba alkali ba wani lokacin sai ka rasa ta ina za ka biyo wa wannan shari'ar ma da tsakai su kusan wannan shine babban kalubalen da mu ya fi damun mu saboda akwai rashin ilimi sosai a wajen fulani da kuma wato harka ta mu'amala ta zamantakewa sosai saboda ana samun wannan matsalolin sosai ko kuma wata zaka ga da auren nata ma sai ta kashe auren da gangan ba wani mijin ne ya sake ta ko kuma ta je hailo ta kamo wasu ta ce tana son wancan tana son wancan a zo ake ta taruwa ana ta rigingimo kala-kala so idan mutum bai yi bai taka tsantsan ba sai ka ga wato wani lokacin ka zo kama kai ba alkali ba kuma sai ka rasa mata ina za ka biyo shari'ar idan kai wani abin sai ka ga abin kuma ya saba wa abin da shari'a ta zo da shi a addinance so to wannan gaskiya ita ce babban kalubalen da muke fuskanta kamar mu a bangaren inda muke sha'anin mulkin mu. zan ɗan yi jan hankali ne dai musamman ga hakimai 'yan uwana kamar mu wannan sallah ta gane gumel ita ce babbar sallah da muka fi tara mutane a cikinta don mutane daga kowane bangare suna zuwa ba za ka ce ba ka san iya adadin mutanen da za su zo su ko jihohin da za su zo ko ina daga najeriya ana zuwa sallar gani kuma kowane hakimi daga cikin hakimanmu suna kokari wasu sukan zo da mutanensu daga wani garuruwan su zo su yi musu hawa wasu kuma anan muke ɗauka to amma wani lokacin akan ɗan samu hatsaniya lokacin hawa so ina jan kara hankali ga su hakimai da kuma yaran da suke bin bayan hakimai cewa da allah a duk lokacin da aka zo sallah to ya zamana an yi abin cikin kwanciyar hankali da lumana an yi lafiya an gama lafiya domin shi al'amari na sallah wato al'amari ne na farin ciki kowa yana so ya ga ya burge mutane an yi lafiya an gama lafiya to maimakon kuma a ce ana samun rigingimu wasu suna kawo matsala ana samun rigima kaga abin ba zai kyau yadda ake bukata ba amma abin da za a iya burge kowa shi ne a yi shi lafiya a gama lafiya ina kara jin hankali da hakimai da kuma su masu bin hakimai da allah kowa ya zamana yana bin doka kamar yadda aka shimfiɗa ta yadda za a samu nasarar abubuwan nan wasu ma su ƙara zuwa su ci gaba da kallon wannan sallah tamu domin ita kanta tana ɗago da martabar masarautar mu a idan duniya. ba barin al'adar mu ta hausa da tunanin yara matasa al'ada ta sarauta sai tsafi ya kawo mana matsaloli a ƙasar nan wanda matsala ta fuskanci na insecurity da yake damu sannan kuma maimakon mu yi kwaikwayo mu yi ɗauki ga tsarin al'adarmu matasa sai suka koma tsari na turawa wanda yake gaskiya ya saba al'adar hausa bayan haka a kamar harka ta sarauta ga mai harka na bincike na koyarwa yana da kyau inda hali da sha'awa ya shiga harkar sarauta because su na sarauta zai ɗan ɗaukaka ƙimar sarauta kuma mutane su daina wulaƙanta ta because a duk al'umma in yau ba saraki al'umma ba ta ci gaba ba ba wai sai mutum ya yi ritaya ba yake tunanin zai yi sarauta ta hanyar sarautar nan da na yi allah ya ɗaukaka ni ya kai ni ya kuma nuna ni a ƙasa inda ban isa in je ba sai ta alfarman nan da mai martaba ya mun yaban sarkin nan ta hanya da yawa mutane da ban taɓa sani ba sai dai in ji an yi mun waya allah ƙara ɗaukaka to gaskiya ina kiran matasa a yi ƙoƙari a ɗaukaka wannan al'ada tamu idan yau aka ce matasa ba za su shiga ba tsaffin mutuwa za su in tsaffi suka mutu al'adar hausa ta mutu yana da kyau dai a daure a dinga ribantar harkar sarautar nan da kuma al'ada wannan shine kira da zai